makarantar yana nan yana son auren ba shi da matar a ce shi ya karantar da ita kuma shi ya aure ta don Allah ba za ta ci gaba da karatu ba to wani irin production za su yi shi malami ita malama sai ku ga sun haifi ɗa wanda yake mai tarbiyya mai mutunci shi ma ya taso ya samu karatu to amma dubi abin da yake faruwa yanzu ku malaman islamiyya ku gama wahala ku karantar da yaran sai a samu wani oga sai zo sai ya aure ta saboda me shi zai iya yin akwati biyar yana da motoci kaza yana da ba mu lada a ranar tashin alkiyama so in akwai dan wani abu da zan faɗa na tarihi wannan shine iyaye na fulani ne mahaifiyata ba fulata na ce kaka ta bata ma iya hausa ba sai fulatanci kawai ta iya amma mahaifiyata tana jin hausa tana jin fulatanci to ni fulatancin sai a hankali amma dai hausa na iya sannan mahaifina bahaushe ne mutumin kano kuma kamar da na ambata malamin addini ne kakana na wajen uwa babban malamin addini ne hasali ma makasudin taso mahaifina daga kano ya koma gombe shine malaminsa wanda ake cewa malam abdullahi mai jalali ne da ya hijira daga ainihin kano ya koma kasar bima bisa wannan ne mahaifinmu ya bar kano ya bi shi domin ya je ci gaba da karatu kuma da ya je ci gaba da karatu ganin hazaƙarsa da ƙoƙarinsa malamin ya ɗauki yarsa ya baiwa mahaifinmu wannan yar tasa ita ce mahaifiyata to wannan dai sai ba mu dama da kakanni na wajen uwa da kakanni na wajen uba duka manyan maluman musulunci ne saboda haka duk abin da muka yi sai dai a ci albasa ta yi halin ruwa <laughs> dama abin da aka samu gidan ana yi kenan yau da safiya wajen karatu a masallacin ittihad eh, sheik eh, abubakar gero ya ce mahaifin ya rasu amma mahaifiyan tana nan a raye eh kwarai da gaske mahaifin ya su mahaifiyar tana nan dare eh kwarai da gaske mm. Eh, shi mahaifin Allah ya masa rasuwa amma ita tsohuwa tana nan lahiya kalau tana shan shayi ko miri na tafiya da ya kamata